وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya samu a cikin bayin da maganganun suke dacewa da ayyukansu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gadajjo ga sama ‘ya'ya, kasa ‘ya'ya ta kiyanta ‘ya'ya, ya tausasa mana ya gafarta mana zunubanmu a cikin wannan wata mai albarka. ayyuka da muke yi na kware muna roƙon Allah ya karba abinda muka kuskure a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana abin da ya dame mu Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mana abin da ya fi karfin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mana gaba abin da ya gagare mu ko kuma abin da za mu iya Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mana ya sanya albarka a cikin sa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan addu'o'i da muke a wannan wata na Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana Allah ya kare taimaki musulunci da musulmai taimaki masu taimakon musulunci a gabanin ku ga karatu kada in manta ga na dai ga sako a nan na darul islam ina zaton cewa ya fitar da cd na biyu ne darasi da muka yi tafsiri na takwas zuwa na goma sha hudu haka ko na takwas zuwa na goma sha biyu shine cd na biyu na jerin gwanon darasin da muke a cikin suratul ma'ida wato tafsirin maza a kada mu manta da sa da muka faɗa ba fi da ta kawai da harkar hausa sau ɗaya telefon lamba ga mai bukata shine babu takwas babu shida babu uku babu biyu biyu bakwai biyar mako ga wanda yake bukatar dukkan darussa da muke na tafsir Ramadan ko karatu kusa da suka gabata insha Allah ta'ala ana iya samu ta hanyar sa muna cikin sura ta biyar wato suratul ma'ida za mu tashi akan darasi na 20 a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida jiya muna karatu akan ayar da Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani akan barayi والسارق wasarika فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Ɓarawo da barauniya idan suka yi sata Allah ya ce a yanke hannayensu hannu na dama kenan wannan sakamako ne daga wurin Allah azaba ne daga wurin Allah sakamakon aikin su Allah mabuwayi ne mai hikima Allah ya bayyana mana shine matsayin barawo da barauniya ana yanke hannayensu aiki da shari'ar musulunci ba yana sa nakasassu su yawa ne sai dai na rage adadin nakasassu duk wanda ya san zai sata a yanke hannunsa zai fiya yin sata da bare ya je sata ya kashe wani duk wanda ya san idan ya kisan kai za a kashe shi to zai wahala ya garajen yi wanda ya tabbatar da za a kashe ko a tsire ko a yanke hannun dama da kamar hagu ko kuma a kore shi zai wahala ya aikata laifin to waɗannan capital ainihin punishment ɗin da ake yi ba ana yin su ne don a sa na saka ko su yawa ko a saka rai ba ana yi don a sake ka laifin ne kuma dukkan kasar da ke aiki da shari'ar musulunci to rate of crime yana dropping dramatically drastically yana dropping za a ga aikata laifuffuka sun yi karanci saboda mutane suna tsoron aikatawa amma dukkan kasar da babu law and order babu doka to sabon Allah yana yawa sukan kai yana yawa fata na yi yawa duk wani abin da aka haramta na yawa saboda jama'a sun san idan sun aikata ba abin da za a musu to da duk society da ake so a yi protesting to wajibi ya zama akwai doka mafi inganci shine dokar Allah subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib jiya mun tsaya akan darasi na sha 19 yau za mu tashi akan na 20 bismillah arrahman taba wanda ya tuba min ba'da zulmihi bayan zaluncinsa wa aslaha ya gyara aikin tsakanin sa da Allah fa inna Allah lalle Allah yatubu alaihi yana karban tuban fa inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne wannan aya na da alaka da laifin baya idan mutum yayi sata namiji ne ko mace an yi hukunci a kansa ko ba a yi hukunci ba faman taba wanda sai tuba zuwa ga Allah مفهوم طيب من بعد ظلمه عبد الله بن عباس يقول من بعد السرقة وتباين الله سبحانه وتعالى mun bayyana a baya idan ya mutum tsakaninsa da Allah ne akai sharuɗan tuba guda nawa guda shida idan akwai haƙƙin ɗan adam a ya zama guda nawa guda bakwai shi ne sai ya ne da wannan haƙƙi to sai ka kaddara wannan mutumin da ya sata ko wata ta yi sata a yanzu sai samu ikon fulfilling condition na repentance wato sharuɗin tuba sun cika guda bakwai din nan duka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zuwa ga halittu shine min ba'di zulmihi ai min ba'di sariqa bayan wannan satan da yayi wa aslaha sai ya gyara bi ma'ana kenan da a sai ya bata ne yanzu sai ya gyara me ya gyara malamai suka ce babban abin da zai gyara shine zuciyarsa saboda dukkan laifin fuka a zukata suke idan zuciya ta mutu sai da sa a yi sata idan zuciya babu imani a cikin da sai da sa a yi kai idan zuciya babu kai a cikin da ko na mutum na yi aikata za ka wa aslaha suka ce an wa aslaha qalbahu sai ya yi kokarin gyara zuciyarsa idan zuciya ta gyaru to magana na gyaruwa idan magana ta gyaru to ayyuka suna gyaruwa to da ka zuciya ita ce sarki gaban jikin dan adam waɗannan kawai fadawa ne wanda idan aka ce a yi su ce mun an ce su bari su ce a ce sun bari amma wanda ke kontrolin ɗinsu shine zuciya kada mu manta da hadisin Imam Bukhari rahimahullah da manzon tsira as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ala inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al-jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb akwai salahat ko kuma saluhat duka ya tabbata idan sai kyau zuciya to gabbai suna yin kyau idan ta lalace gabbai suna lalacewa ya babban abin da mutum zai yi idan yana sabon Allah subhanahu wata'ala in yana so ya tuba to aikin farko ya ce zuciyarsa zuciya kuma imani yana tsufa a cikin ta yadda ka za a sa sabin kaya su ba ta sha'awa bayan shekara uku ko biyar ko bakwai a yamuka suka ga an yi fashi a jikinsu har ya zama tana kyamarsu to haka zuciya da imanin mutum ke zama ke sa cikin hadisi ingantacce cikin sahihul ne manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم لم الإيمان ينا توفى أزوشي أتنينكو كما يد توفى توفى to ku roki Allah subhanahu wa ta'ala ya sabunta muku imaninku to ka imani yana zofa don haka wa aslaha shine sabunta imani mutum ya gyara zuciyarsa ya zama biyayya zuwa ga Allah yake ba sabon Allah ba ya gyara zuciyarsa ya zama kasala da san na banza ya cire ya zama yana neman sa ne ya gyara zuciyarsa ya canja tunanin cewa wayensa zai ba shi gane Allah subhanahu ta'ala ke bayarwa mafhum wa aslaha sai kuma ya gyara fa inna Allah lalle Allah ya tubu alaihi Allah yana tuba a kansa tuba guda biyu ne a musulunci da Allah subhanahu wa ta'ala yace tsammanin bawa yayi na farko akwai at littauba na biyu kuma akwai al-qabul lit na farko shine at-tawfiq dacewa da ba da Allah ya ba mutum iko ya zama shi da kansa ya gane yi kuskure ya ba ai ba karamar rahama bane ka gane cewa din kayi kuskuren harka tuba yanzu yana cikin sabon Allah amma bai na shawon a gaya masa kuma tun da aka fara magana shi da ga zai wa'azi ba idan ma yaji sai ce yanzu a je a hana shi bacci a tada hankalinsa don haka a avoidin duk inda ake wa'azi yake kamar da wani mutum yake fara cewa a ma'aikatar su akwai masallaci an samu wani matashi daga yi da sallah sai da kawo hadisi ku kirkira ku a kuka ba kaza a wanda ya sata zai da dun zai kaza shi ne sai ce ko tun daga lokacin shi sai ce masallacin ma ba ta yaji ba dan idan ka zo ko ka ji ana maganganun da za ka hana ka bacci sai da gida yake gagar cin abinci to za ta daga an gidan da sallah ne bai sai fita wuf sai kada a ji a faɗa hadisin ya ji shi bai shirya hadisin ba shi ne wani yake kwamfulan cewa na faɗi irin wa'azin da aka yi kai ka jiya ya ji haka ne jiya ko bacci da yake maganin ka ina daina zama tun da aka fara karanta hadisan ya zama mutum ya je bacci ya sa abinci na gudana ta Allah sun gida kai na da ba abin da harin da wannan wa'azin ina in ma na yi sallan ina yi da fita ta ga ƙin shi wa zuciya ke ba maimakon mutum ya zama iya bara ya gudu ko ya gyara tun a duniya amma wai shi bayanin yake ya ma daina jin wa'azin nan idan ya ji zai hana ni cin abinci zai hana shi barci me yasa ya gyara cin abinci da barci saboda ba zai ya gyara inda yana niyan gyara ai matsalar ne sauki ne to baya so ya gyara don haka yanzu abin ya dame shi shine wanda yake kwamfilan ai na ji wa'azin ya dame shi maganin ku ni shi kunun na daina tunda ba za ka yi hana ba ai ya yi daina a ki daina ba ba sai ku rabu da shi ba in ba kowa masana ai ba zai yi ba to ka duba yadda ta mutane suka kekace wai har suna filin su ma zukatan Allah bai anar rage to shi ka dace da tuban shi da tuba ne Allah ya maka baiwa da cewa ka gane zaka tuba wannan at-tawfiq li tauba ya kunshi da kamace Allah ya yafe maka ba sai ya yafe maka ya gafarta maka akwai jama'a da ba sai sun ce ya Allah na tuba ba saboda nagartan aikin su da zuciyarsu saboda yadda ayyukan su na kwarai suka yi wa kurakuran su shinkantau ko ba su tuba ba ba su ce na tuba ba sai Allah ya yafe muku sai ku tuba an yafe muku amma to ku tuba wato sanda tuban ya zo shi gabanin yi ne sanda aka yafe musu gabanin a ce su tuba wato ishin misali ga shi shine an ba baka appointment na aiki gabanin ka rubuta application yau an baka appointment gobe ka ta application akwai gatan da wuce wannan shine an riga an yi approving admission ɗinka again gabanin kai apply to yanzu mun ta admission to sai kai apply ne ku to ne shine abin da Allah ya muku shine abin da yawa manzon Allah yawa muhajirin yawa al-ansar ya kuma yawa ala salafatin ladina kullifu bismillah Mm. thumma taba alaihim liyatubu kaga thumma taba thumma taba alaihim sai Allah ya karbi tuban su liyatubu don su tuba bi ma'ana san da aka yafe musu aka ce su tuba wannan shine at-tawfiq li tauba wato ka kai darajar da auren Allah subhanahu wata'ala in ma kai ne sai an yafe maka sai a ce da tuba yadda aka manzon Allah afallahu an kalima abinta lahu Allah ya yafe maka amma wa yake ka ba ku izini bima'ana sai bayan an yafe masa yake kwestiyonin ɗauka waye zai ba su izinin amma dai an yafe masa akwai darajar da yake wannan shi shine gabanin a gaya ma kuskuren ka an riga an yafe masa kuma na zaka ce waye ke ka ba su izini lima azinta lahu ba ba ka dama ka ba izini amma da aka ce afallahu anka Allah ya riga ya masa afuwa tukunna sai aka tambaye shi ga magana ta yi daɗi to wannan da yake sun mata ba ke sai Allah ya karɓi ya gafarta musu sai ce ne liya su don su tuba ya riga ya karban da yake fito sai na biyu kuma alqabul litauba shine ka tuban a karba kai da kanka wanda kake mafiya yawan wannan shine kategori da mafiya yawan jama'a da muke ciki shine in kai kuskure Allah jira ka tuba a yafe maka daraja ta farko Allah ya samu a ciki daraja ce ta manyan bayan Allah subhanahu wataala annabawa manzanni almuhajiruna al-ansar a cikin a as-siddiqin ash-shuhada as-salihin su ne almuslimin na hakika sai Allah ya kan yafe musu abin da suka yi sai sai ku tuba shine an da an bada approval dan gafara yanzu jira ake ku tuba application dan gafara amma an da an bada approval kafin application yanzu wanda take kololuwar daraja sai na biyu alqanun litauba shine ka tuban a karba inna allaha yaqbalu tawbata an ibadihi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at kaga Allah yana karban yaqbalu tawbata yana karban tuba a nan a sai tunda an ce an karba sai san da kai presenting sai aka karba tukunna sai ya sai maka kaga inna Allah yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at anan yana karban tuba a sai duk abin da aka sai an karba san da ka bara ka karba to wannan sai zama application ya riga a da approval sanda kai applying tuban sai aka gafarta masa amma na farko kuma sanda aka gafarta masa aka kai applying to wannan daraja ta farko kenan Allah subhanahu ala ya samu a cikin darajar farko na biyu shi ya fi kan mutane mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka wannan aya akan wacce take magana tana magana akan na ne shine karban tuba dan ya ce faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan ya yi sata wa aslaha sai ya gyara sai ce to fa inna Allah lalle Allah ya tubu alaihi yana karban tubarsa kaga san da ya tuba tukunna aka gafarta masa shine daraja na biyu inna allaha lalle allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne wannan aya tana da alaka da irin karshen ayoyi da muke magana jiya a kai kaga sai aka kira gafara da jinkai saboda mai maganar tuba ake a nan ba za a ce azizun ko kuma ba za a ce bincika ba ko saboda maganar gafara ake Allah yana karba sai yace inna allaha lalle allah ghafurun mai gafara na ne na abin da ya gabata na kurakure rahimun mai jinkai na ne na abin da ka fa a gaban rayuwarsa so da ka gafur ya riga ya faru kana so a gafarta maka bayan ka kuma a gaba ne kana so a yi jinkanka a gaba shi ne in ka tuba to za a yafa baya gaba kuma sai a buɗe sabuwar tsafta tare da kai ana so ka gyara ayyuka Allah zai jinkai zuwa gare ka gafara Allah subhanahu wataala ma'anar al-maghfira shine astatur wa ta abu zaka idan kai laifi aka ce Allah ya gafarta maka shine mai kan nan Allah yana suturtawa tsakaninka da su babu wanda ya san ke gudana har ya kai da zai bayyana masa sai ya ce masa hadisin imam bukhari da kuma Allah manzon Allah sai ya da ku tabbata a gare shi yake cewa idan buri yayi laifi gobe kiyama Allah zai tsaye da shi yubu ala ru'usul khalaiq yawm al-qiyama za a kira shi akan halittun duniya gaba daya a ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk duniya suna ji wato za a ba wa laifin ta publicity za a kai iyaka wajen broadcasting ne hukukansa duk duniya su ji a ranar kiyama kenan sai zama kwanin an ka yi karabi ila nazin jahannam annabi yace sai a tsine maka sai a kora su ta jahannama amma almu'min manzo Allah yace amma mu'mini Allah zai ce banta da shi ne babu publicity ne kansa ba a broadcasting Allah yace kai kana yace haka ne ya Allah kai kaza haka ne ya Allah kai kaza haka ne ya Allah kuma ka gara kaza haka ne ya Allah har mu'mini ya zata yanzu amma ka daurin talala ba zai kai labari ba don kai kai sun yi kuma ya tabbatar yayi sai Allah ya ce na ɓoye sirranka a duniya babu wanda ya sani a nan lahira na ɓoye babu wanda ya gani babu wanda ya je na gafarta maka da ta aljanna wato har a lahira Allah bai wa mumini tsoron sirri tsakanin ka da shi ne zai rutsa kai ga masa ɗaya bayan ɗaya sai su a duniya amma da dabbobi an ɓoye a nan ma haka shi kenan ba wanda ya sani duk bana da da kuskure shi yasa kowane mutum ya fi kowa sanin laifinsa mu duba imamun kahatari ne yake bada yana cewa wallahi law alimu sari law alimu qabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani yace wallahi da mutane sun san nuna sirrinsa zubudin da yake wa Allah yace la aba salama alayya man yalqani duk da ya gaba da ida ko sallama ba zai nuna ba da duk wanda ya gamu da ni ba zai mun sallama ba ibrahim bin yazid bin kaisan nakhai rahimahullah yana cikin bayan Allah da aka shaide su da takawa da imani da ware da zuhudu da komai da komai hatta a zamanin sa idan ana son tawassulin addu'a da mutumin titi akan zo a roke shi amma saboda shi dan adam ne da kuma tawazu irin nasu ya tsaya a filin arfa jama'a sun tsaya suna ta addu'a sai fashe da kuka sai suke tambaye sa ko kan da yake yi sai yake cewa na ga kuna ta addu'a kuka ce eh yace ina da san kuna roƙon gafara Allah ne a wannan filin arfa a wannan yammaci daidai ta da ake intensifying addu'a ga bandar na ne, suka ce haka ne yace to tausayin ku da ji kada Allah ya ce ni ina cikin ku dalilin yana cikin ku ba zai gafarta muku ba saboda ne na yi yawa Sai sa maka ba za ki cewa wai laukana na rishi da ma jana ahad wai da zunubi yana wari yana doyi suka ce da babu wanda zai zo kusa da mu ya zauna saboda wari zai dame shi amma sai aka yi sa a baya domin ba kaman hutu ba ne ko kuma wani da babban abu jirin Allah bai sai na bai ba to zara sai na doyin a zahiri ai da wani daga ya je na a gwada sai a wace su sai Allah ya rufa mana asiri duka ya shiga cikin attakur din nan ne ba ka jin warinsa sai ka je kai ne zan kai ka je ka kai tana dama amma babu wanda ya sani har yanzu lokaci jinsi ko shofe da zai ga da wanda bai saba laifi ba idan yayi hankali sa tashi yake in ya zai ga gara ba su saboda bai saba su ne sabon shi ga barawo da falla ba amma wani kuma ya goge idan yayi yadda suka dauka wani alurin mu'minin ne saboda da saboda ya riga ya saba ya goge to Allah yana gafarta zunubai ni da ku Allah ya gafarta mana abin da muka kuskure wanda muka yi daidai Allah ya karba na'am alam ta'lam shin baka sani ba anna Allah lalle Allah da fa mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai nasa ne yu'azzibu man yasha yana azabtar da wanda yake so wa yaghfiru liman yasha yana gafarta wanda yake so wallahu ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah mai iko ne alam ta'lam shin baka sani ba wannan da ake magana shine Qur'ani yana da usulun yin magana da mutum daya idan yi magana da mutum da ana magana ne mukhatab ne ga duk wanda yake karanta qur'ani ba ba khitabun ne kawai muwajjahun ila nabi sallallahu alaihi wasallam ba ko khitabun muwajjahun ila kulli man kana yaqra'u alqur'ana aw yaqra'u alqur'ana sabaka duk mai karanta qur'ani da nasi alamta alamta ne yake gayawa idan kuma nasi alamta alam shin baka bani ba to me kai ake gayawa idan aran ma ya ja ba yake alamta alamta shi ake gayawa shi ne karka daga kaddaro wani mutum a nesa a da aka yi ne da ake magana da second person to kai ne second person kai ne al-mukhaqab ne kai ne abokin zance za ka ni kai kaddara anan ta anan ne a ran ma ya kaddara kai shi ne kai ka kaddara kai ne to duk wani wanda ya ji addu'a sai da kaddara sai yake magana shi ne yanzu baka sani ba anna Allah lalle Allah lahu yana da mulku samawati wal ardi mulku sammai da kasai dukkan mulkin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yake ba da mulki shi yake ba kuma shi yake mulkan su kaddara ka iya zaton cewa yau za ka samu kila a gare ku akwai mai mulki ko akwai sarki ko akwai wani hakimi ko akwai gwamna ko shugaban kasa a kasar ku ba mulki suke yi ba mulki suke amma kuma Allah ya ce mulkin nasa ne amma ta da wannan tsakanin ku guda biyu abin da ake nufi shine mulkin na Allah ne sai ya daura ku a matsayin khalifoci ya biya ba su aikata Allah ya sanya su khalifoci ne wato vice jiran ya ga me za su aikata shin za su yi abin da yake ko ba za su yi ba amma asalin mulki na Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ana dora mu ne akan wata dan dama sai a ga shin za mu bi umarnin Allah ko za mu saba wa Allah wa yaqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga khalifa ne to duk wanda aka dora a cikin mulkin ba na saba yau da kaji an ce khalifa to ba original bane shi yasa ya zama ba a tabbata a mulkin babu wanda ya taba hawa ya tabbata ko ka taba jin tabbata yanzu dai da wayanka shugabannin kasa da aka yi a Najeriya kaddara Allah ya ka bakai shekara 30 ko 35 ko ma 40 ko 45 ba shugaban kasa da aka yi tude da wayanka kana da an yi wane ya tafi an yi wane ya tafi an yi wane ya tafi an yi wane ya rasu a cikin da mulkin ba na su bane wannan yake tabbatar da khalifanci Allah yake dora mutane akan ya ga za su aikata sai sa ko da mutum ya zo gaban ka yace maka ranka ya dade sai ka sanar da dade ba in da yana dade yana sai baka hau kai ba da wani ya zauna sai ka mutu ya mutu ai ba za ta hau ba su shi sa ran ba zai daɗe su da standard ba za ka sauka ba kawai kalma ce ta girmamawa ranka ya daɗe amma duk wannan idan kana tunanin an maka addu'a za ka shekara goma a kan mulki ana yaudaranka ne kawai wannan girmamawa ne ranka ya daɗe to ran Allah ya kara masa albarka amma kwanakin da Allah ya zama maka su za su yi za ka yi koma zuwa gare shi mako za ka asalin mulki na Allah ne sai ce lahu mulku samawati wal ardi kuma ya ce qul allahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير شكرا اصل الملك لا الله ليكي باو متاني ولا بانجري يجي راسه ايكتا مفهوم طيب don haka sammai bakwai da gassai bakwai duka guda sun shiga cikin mulkin na Allah ne yu'azibu man yasha yana azabtar da wanda yake so wannan ke isbatun cewa Allah yana da mashi'a Allah subhanahu wata'ala yana da mashi'a akwai abin da yake so ba a tawili akwai mashi'a fa akwai ainihin kadariya fa ko akwai irada ta fa duka akwai kauniya akwai shar'iyya irada kauniya ko mashi'a kauniya su abin da Allah ya ba da dama su faru amma da zama cewa dole sai ya shar'antar ba shar'iyya kuma su abin da Allah ya approve din su a cikin shari'a cewa a aikata su to dukkanin su guda biyu a hannun Allah subhanahu wataala su yi zai ce yu'azziru man yasha yana azabtar da wanda yake so da mai da wuta wa yaghfiru liman yasha yana gafarta wanda yake so da mai da rahamarsa kaga azaba ana yi a lahira amma tun a duniya ana iya azabtar da mutane da su saba wa Allah mafhum sayyid akwai alwa da Allah yake iya yin azaba ya ba wa mutane tsoro ko a duniya duk da yadda ake expect a duniya duka wannan azaba ce duba irin zafi da ake a kasar Pakistan misali da take ta ɗiban mutane ake ta mutuwa duka azaba ne na Allah subhanahu wataala duba irin ruwan tsunami da aka yi duka menene azaba ce ta Allah subhanahu wataala amma wannan ba ta kai ana koran azaban lahira ba ana yi ne don Allah ya ba mu tsoro mu tuba yukhawwifu Allahu biha ibada da wannan Allah yakan ba wa bayan sa tsoro ne kawai don su ne don su shiga taitayin su shi yasa yake ya zafiru yu'azzibu man yasha yana azabtar da wanda yake so wa da liman yasha yana gafarta wanda yake so wannan ke kare tabbatar da babu wanda yake sa Allah ya aikata aiki shi yasa yake man yasha wanda yake so ba wai wani ne zai ce dole sai Allah ya yi ba babu wanda ya ce wannan Allah subhanahu wataala ba wanda yake sa shi abin da ya ga dama shi yake hukuntarwa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin zaka akwai abin da Allah yake so Allah subhanahu wataala ya gafarta mana a wannan aya Allah ya fara gabatar da azaba akan gafara yace yu'azzibu man yasha tukunne ce wa yaghfiru liman yasha a wani wuri kuma Allah yace yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha kaga duka ana fara malamai suka ce ne wisdom wisdom da yasa a nan wuri shine an fara kiran azaba saboda me saboda ana magana akan laifukan da ake azaba ne sai ka fara kiran aulawiyya wato aka bada priority tun da an kira azaba ne ko mutane innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yasawna fil ardi fasadan har zuwa gaba aka kawo wa sariqu wa sariqa fasada wa to kaga duka maganar ne sai ake ko to tun da maganar ne shi ne ake yi sai aka ce yu'azziru man yasha yana azabtar da wanda yake so an riga an yi laifin sai aka ce za ka iya tuba to saboda sai dai sai ce wa yaghfiru liman yasha saboda sanda aka kira innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu za ka gane sai ka ce innal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim nan aka ce wasariqu wasariqa an kira laifin gaba sai aka ce faman tabu min ba da zulmi to a kowanne ana kiran laifin sai a kira su ba to za ka ka kira yu'azzibu za a azabtar da wanda bai ba wa yaghfir liman yasha da kuma sai a yafewa a gafarta wanda ya ba to duka haka qur'ani yace ya kira laifin ya kira tuba za ka sai aka fara gabatar da wannan a inda kuma aka fara kiran gafara ga balin azaba yawanci maganar da aka jiranta da maganar gafara aka fara ko an kira aljanna da kuma aka kira wuta ko an kira bayin Allah na gare sai aka kira kuma mujriman bayi da kuma fajiran bayi to haka qur'ani yake jira magana da mafhum wallahu ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne babu wani abin da Allah bai da kudura akai Allah subhanahu wa ta'ala iya da kudura akai wannan aya tana gyara da aƙidu guda biyu akwai yan jabiriya akwai yan kadariya yan jabiriya suka ce al'insanu majburun ala amalihi dan adam kowa shi da shi ake akan aiki in ka sha biya ba laifin ka bane Allah ne shi da ta in kai zina ba laifin ka bane Allah ya tilasta ka shine jabiriya bi ma'ana al-insanu majburun ala amalihi amma yan kadariya kuma suka ce a komai da kai ma ba hannun Allah a cikin shafi Allah ba duk in ka samu kuɗi kai ne in ka rasa kai ne in kai lafiya kai ne in ba lafiya kai ne in kai biyayya kai ne in sabon Allah ya faru kai ne babu wani abin da Allah ya shafe shi kai kake yi sai za ka dan adam ma aikin sa gabanin ya Allah bai san aikin ba Allah ya kare mu daga waɗannan munanan ajiyu da duka ayyuka Allah subhanahu ta'ala shi ya halicce su wallahu khaliqu kulli shay'in ya kuma nuna mana hanyar shirya da tabata idan ka kama hanyar shari'a bai jajin nan kan ka kama hanyar bata kana ba kan ka suke na sai rabu da kai amma dukkanin su guda biyu a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke babu abin da Allah bai sani ba babu ilimin abin da Allah bai sani ba kuma babu wannan adam da Allah bai da iko a kansa mafhum tayyib na'am يا أيها الرسول لا يحزنك الذين kai manzo la yahzunka alladina yusari'una fil kufri kada su bazanta maka rai waɗanda yusari'una suke gaggawa fil kufur wajen kafirci min alladina daga cikin waɗanda kanu suka ce amanna bi afwahihim da bakunan suka ce sun yi imani Allah yake wa lam tu'minu qulubuhum amma zukatan su ba su yi imani ba wa min alladina hadu daga cikin su ne aka samu waɗanda suka ce sun bar sabon Allah sun dawo zuwa biyayya zuwa ga Allah samma'una lil kadhibi mutane ne masu tsananin yin ƙarya da son jin ƙarya da kuma ɗaurewa ƙarya jindi samma'una tsaunin qaumin akharina masu yawan sauraro ne don wasu mutane na daban lam ya tukar ba su zo gaba gare ka ba sai su zo su gudu don su kai musu labari yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi suna canja kalma min ba'di mawadihi bayan an riga an sanya ta a gurbinta sai canja ma'ananta ko kuma lafazinta yaquluna suna cewa in utitum hadha in har an ba ku irin wannan magana fa khuduhu ko ku rike wa in lam tu'tahu in ba ba ku magana da kuke so ba fa hada ruhu ku rabu da shi kawai wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah yake nufin ya fitine shi ya batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a ba ka da ikon mallaka masa wani abu a wurin Allah أولئك الذين ولن نكون ولن لم يريد Allah bai yi قلوبهم الله su يترك سبك ba. lahum fid dunya khizyun a duniya suna da kaskanci da walakanci wa lahum fil a azabun azim a lahira suna da azaba mai girma Allah ya kare mu daga wannan azaba da tafsirin albara bin azib da abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma suka ce wannan ayar ta sauka ne akan yahudawa da munafukai yahudawa su ne da aka turo annabi musa alaihi salam zuwa gare su amma sai suka canja sakon suka ne da addinin su ra'ayi Allah ba su ilimi amma ba ta aiki da ilimi da sai munafukai kuma shi bai sai ga musulunci amma musuluncin a baki yake da shiga su ba gangar jiki suna tare da manzon Allah da sabai amma su na tare da kafirai da mushrikai da yahudawa da nasara to waɗannan guda biyu a kansu Allah ya saukar da aya ba babban abin da ya fara faruwa shi ne an samu wani bayahudi da shi da matarsa sai suka yi laifi laifin kuma shi ne suka aikata a shi da mutane ne guda biyu waɗanda suke yahudawa masu tayyib sun taɓa yin aure namiji da mace ba mace da miji ba namiji da mace duka sun taɓa yin aure sai suka yi zuba a ka'ida idan mutum ya taɓa yin aure ya zama mai hukuntarsa shi ne sai a jefe shi wannan da aya sai a ciki aka goge tilawanta aka goge tilawa aka bar hukunci a shehu wasu ka إذا زنيا فارجموه مرة ثانية كان من الله والله عزيز حكيم shi ne magidanci da kuma wacin saba yin aure wato bazawari da bazawara in kun yi zina ku jefe ku azaba daga wurin Allah Allah mabuwayi ne mai Aka asali wannan aya ce a Qur'ani da an tabbatar da ta daga baya sai aka goge tilawa sai aka bar hukuncin kamar yadda akwai ayoyin da kuma an tabbatar da rubutun su amma hukuncin kuma ni ne an goge shi ya na ladina amanu idza najakum rasula bai bayna dai na juwakun sadaka wannan an goge hukunci amma tilawar na nan mafu to wutar ayar an goge tilawanta amma hukumar hukun ta nan kamar yadda umar dan khattab radiyallahu anhu yake bayyana mafu tayyib kuna ga wannan sai zama sun a cikin at-taura ne kun gina shine a kamar yadda yake a kur'ani kuma duk ga hukunci sai sa Allah ya ce wa kafafna alaihim fiha annal nafsa bil nafsi wadannan abu na jiraha da capital punishment kusan dukkan kutubu samawiyya sun yi tarayya a kansu ba sabuwar doka ba su sai dai a wasu ma an fi tsanantawa a shari'ar mu an sassauta wasu dokoki to sai suka yi zina sai zama ɗabi'ar yahudu idan babban mutum ya yi laifi ba a taɓa shi idan ɗan ƙarami ana yake dole akwai ƙarfin doka to da wanda mutane suka yi suka yi zina duka manya ne namiji da mace to sai sai koyi wani abu idan babba ne ya yi sai a rabu da shi to sai talakawa suka yi bore suka sai ba su yadda ba kula ga wannan sai suka ce to yanzu a sassauta doka ne ta yi da ake wa talakawa su kuma na manyan a dan ƙara dan haura sama sai a rufa ta tafiya shi ne idan mutum ya yi zina sai a samu bagin abu a shafi fuskarsa da shi a masa dan duku ne kun tana dan duku ne ko idan aka yi wannan sai a samu kaman jaki shi da macen sai a sa ta akan jakin shi yana kallon gaba ya juya baya bayan sa na kallon bayan jakar ita kuma sai ta sa bayanta a bayansa sai ta da kallon bayan jakar sai su ai yawo da su a gari sai a da zai to amma kuma wani ne sai a musu dan gudu wani sai a yi tafi da su kenan ko ko shi kenan an gama to sai wani sanin ba kuma bane ta san mai imani ne ya ɗauki cewa akwai abin kunya ne sai ka dauka wannan ma akwai abin kunya to sai da dame su ba idan ka shiga cikin turawa da yawa za ka mai gudu a wani su ba wai abin kyama bane abin kyama da shine refin kai masa masana karfi amma masana iya zuwa ta yi zafi ta gaya ba masa sai ta je ta yi ko wanda ya sa ka koma da ke sauran da zauna ta dame su a nan ka koma sun furka rayuwa sai ka biyan dan wace haka ake gaddama rayuwar laifin ɗaya shine ka yi garaje ka ce ka yi laifin mace to a nan mutum sai ya biya wa aya zaki amma in dai ganin damanta ne babu ne wasu wurare kuma ana hana gidan karuwai kamar yanzu a turai zai wahala a ga gida ce gidan karuwai amma ya halatta mace da kama dakin karuwancin da zauna abinta amma ba dama a ware gida a ce da so idan ta gaice ta kaje wannan ganin ruwan daman ku amma ba za a ware gida ce ga gidan taruwai da kowa zai zo samu taruwai a ciki ba to da ku yawanci abin da muke gada kunya ku yawanci da jiya su ba kunya bane sai za wani abu addinin ne yasa kace ba sa amma inda ka tashi ba dan addinin ba to da ka san akuya da tauri haka za a koma rayuwa ba wani wanda su zo ko kawai da mutum ya ga abin da yake so sai ya ji kan layi kai sai ya fada ba haka dabbobi suke yi ba ka saba ga sunan ne daki ya'yan tunawo ne shi ke da sai cire tsira kayan yajin sai ya fara Allah ya kare mu ba ka ce yi ba amma mu wannan imani ne da kuma guidance na addini ya sa sai ya zama kenan akwai ababen da ba ma iya yi kamar dabbobi abu halal ne gare ka amma kana ne kana kafa kafa kana boye shi tare da kai halal ne gare ka ko ba ka so kowa ya ganka saboda me saboda gata na addinin musulunci da muru'a kai ka fi abin da kake halal ne amma duk duniya ne ganka kaga ba ka so mafhum ne to da sai raba sai suna wannan sai Allah ya ga suna yi sai sai da su sai ce musu ina tambayar ku shin wannan shi ne hukuncin da aka saukar cikin asaura na waɗanda suka yi zinar sun taɓa yin aure sai jahilan suka ce eh haka ne haka ne mu a saura haka ne sai maza Allah ya ce a cikin ku akwai malami ku suka ce eh ga hijan sai ya same shi sai ce masa kai ne malamin sai ya ce eh ya ce ana unshiduka billah hal hadha al-hukm huwa alladhi anzalahu Allah ta'ala fi at-taurah ina roƙonka don Allah wannan shine hukuncin da Allah ya saukara kanku a cikin al-tawara sai ya shiru annabi yace ina roƙonka don Allah sai ya ah, ba shi bane sai fa ko Allah ga gari za su tada sun kace abin da ba sani sai kace shi din ne amma shi da aka ce don Allah sai ya ah, ba haka bane sai sa matsala ta ilimi da masu gane sai masu ne sai ne ilimi amma mutum bai da karatu sai da makallan kafa sama in kana da karatu idan wani ya kauce sai ya sa da shi ka gane izini mafhum idan wani ji gaskiya da fasara sai ka iya ganewa cikin sauki sai ka gane wani misali idan ka dauki rujud da ake wa Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah za a yi kashi 80 cikin dari duka ana idan fasada ne ba balarabe ba ne ba wani mutum da ya fito a kasar babbar musulunci ne ko a ce Saudiya ko Egypt da annaba suka rayu ba ko irin Syria da annaba suka rayu a kasar Turai fito san wajen Rushe ne shi ne asalin su dan Albaniya ne su sai ka so sai zama yana da ƙarfin hujja sai zama da suke da awar yaren su ne a larabcin ba sa iya kure shi waɗanda suke da takhassusi a hadisi suka yi fice a duniya idan ya kalla yake sai ya rena muku idan ya rubutu ba sa iya yin lakabi na ilimi to wannan sai sa zo sai ga rubuce rubuce da masa hafada sai ka ga matsala da idan yayi akwai matsalar da ya san da aka masa raddi da littafi 177 daban-daban a duniya amma wannan baya ba shi tsoro baya ba shi tsoro zai zauna kuma duk wanda ya taba to ya kano bala'i yana da alƙalami mai zafi mai karfin hujja ko ka saba da shi ka san bai suka magana a kan rai ba in kuma suna ta tabbata a duniya in duk duniya a yanzu ba da ya da ta baya tsoron ya faɗe ta shi yasa ya sha wahala akan riko da addini ya sa wahala akan yi wa sunna hidima idan ya fahimci abu ko zai faɗa wannan kasashe da dama amma da kasa na Allah ne sai idan ka tafi masjidin nabi za ka shiga laburi za ka ga takardun su su a wurin in duk inda ka je in dai waje ya kai ilimi to sai ka ji an ana ta hakika ne zaka a ce kana shaykhu al muhaddith al albani hadha hadith sahih fi sahiha a hadha hadith sahih fi sahih al jami huwa sahih fi irwa al ghaib ko huwa hadith da'if fi fi da'ifa to sai ga wannan shine baiwa ta Allah duk yadda aka yi hassada Allah subhanahu wataala baya boye gaskiya gaskiyar nan za ta bayyana shi yasa za ka ga an yi tarbu larabawa sun yi tayi suna ga su ba balarabe bane amma wannan bai dame shi ba idan kuma ya imani da abu baya ba su tsoro kuma mutum ne da ke ne da ke da jarin tsayawa akan abin da ya imani da shi mafhum tsayi shi yasa dalibai da suna karanta takardunsa za su fahimci sunna za su karu da ilimi za su ga sunnonin da suka buya amma wurin da ya rabbi da manyan kalmomi Allah ya gafarta masa wannan bai shafe ka ba sai ka bar waɗannan tsakaninsa da manyan shekunai ne kai sai ka ɗauki sakon ilimin ka wuce abinka mafhum tsayi don haka Allah yake ya ayyuhar rasul ya kai manzo sai wannan babban malamin bai hude ce manzon Allah wannan ba shi ne sakon cikin al ba shi ne sai annabi yake cewa to mu a bamu dama za mu hukuncin da Allah ya saukar da tunda ku kuna tsoro shi ne mu a bamu hukunta ku saboda me saboda dama an ba dama an kawo cif gaba gare shi ne ne yi hukunci to shi ne sai Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai manzon Allah da wannan aya Allah ya kara tabbatar da annabi Muhammad manzon sa ne ya ayyuhar rasul la yahzunka ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbi sai ce la yahzunka wa fi qira'atin la yuhzunka shine kada ka ji bakin ciki ko kada su bakanta maka rai allazi da waɗanda yusari'una fil kufri Allah ya kira su da laifin laifuka kamar haka da kufufi kamar haka bari mu inda su na farko yace yusari'una fil kufri suke gaggawa shine musara'a suke tsere tsere fil kufri a cikin kafirci shi da su na farko asalin mutumin da ya kafirta idan ba a yi sa'a ba dumu ake kiransa zuwa ga fada ba fadawa kafirci yake mafhum a lokacin da ake gayyatar sa zuwa ga zai fahimci addini in ba a yi sa'a ba ana kara kora zuwa ga kafirci ne mafi girman hujjar da za ta ba mutum ya musulunta shine qur'ani amma akwai jama'a da qur'ani ke kara musu asara wa nunzilu min qurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin sai ce wa ma yazidu zalimin illa khasara shi qur'anin yana kara a zalimai khasara asara yake tara muku wa amma alladhina fi qulubihim fa fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafiruna kaga suna cikin kazanta sai kuma qur'ani ya gara musu kazanta amma masu imani fa suna cikin tsafta sai qur'ani ya gara musu tsafta sun haka shi sa yusari yusari'una fil kufri dumu ake karanta musu hujjar qur'ani sai su kare shiga cikin jeji to wannan sifa ta munafiki kuma siffa ce ta da yahudi shi ba yahudi dalilinsa ya san gaskiya din ya ji aiki da shi ne to zaka tun da ya sani babu fata mai muni kamar batar da mutum ya akan ilimi wa aballahu Allahu ala ilmi to suna da ilimi kuma qur'ani ya saba wa sarran ne a taura ta saba sarran su suka juya musu baya afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan kaga su da zaka so san gaskiya shi yasa yake yusari'una fil kufuri. suna mufara'a gaggawa wajen kafirci ashe ba ba sa gani ba suna gani shine sifar su na farko munafikai kuma suna gaggawa cikin kafirci saboda daman tun asali musuluncin a fatan da kuma ba su zuciya ya ka ba sun shiga musulunci don Allah bane sun shiga musulunci don su yi barna ne sai na biyu Allah yake kalu amanna biyu na daga sauran da suka sai na biyu amanna suka sai mun yi imani bi afwahihim da bakunnansu da ba su sun fada walam tu'min qulubuhum amma zukatan su ba su ne ba da su imani ba amma bakin ne fada kaga kenan a ce Allah bai ce sun yi imani da bakin su ba sai ce kalu saboda imani ba a baki yake ba asalin sa ina yake a zuciya ne zuciya idan ta imani sai baki ya fada gaban su aikata to shi sai ce kalu amanna bai ce amanu bi afwahihim ba sai ce sun fada saboda walam tu'minu qulubuhum dukkan imanin da ke fatar baki in bai shiga zuciya ba ko karya ne amma imani na gaskiya dole zama daga zuciya ya fara sai baki ya fade shi sai gaba suka aikata shine itikadun bil qalbi wa amalu eh, itikadun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawari shi sa malam mai risala Sheikh Abdulrahman Al-Qirawani ko yace wala yakmalu qawlul iman illa بالامل ولا قول ولا امل الا بالنية ولا قول ولا امل ولا نية الا بموافقة السنة شي بعد ما الايمان كوي دبا شي دولة يعني ربا فولا السفة شي سنة كم نافقين شيني ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أما الله يسير وما هم بالمؤمنين لقد سمد أن يكون مفتوح من إيمان إذا الله رجل بك أما في الله يسير بك إيمان بك kaga sun ce Allah ya ce sun faɗa man yaqulu amanna amma sai ce wa ma hum bil mu'minina saboda in dai baki ne babu a zuciya to babu imani dukkan imanin da bai shiga zuciyar ka sai zuciya ta ba to gara san da muke yi shi yasa dole zama zuciyar ne ake damuwa da ita ake wanke ta ake addu'o'i ake kula da ita don idan ta yi kyau duk sauran abubuwa ba su kyau in ta gurɓace komai ya gurɓace su da waɗannan siffa ce ta munafukai kuma su ya so da sun yi tarayya da su don sun karanta karatu amma ba sa yi aiki da wannan ilimin nasu na uku Allah ya ce wa minan nabina hadu daga cikin su akwai waɗanda suka ce hadu kalmar hadu an sa musu sunan ne saboda magana da suka biya Allah ce suratul araf cewa inna qad qudna ilayka ko mu mun kudo zuwa gare ka qudna ilayka bi ma'ana raja'na min al-ma'siyah ila ta'a mun dawo daga sabo zuwa ga biyayya to shi sai Allah ya ce wa minan ladina hadu waɗannan da suka ce lalle su sun dawo daga sabon Allah zuwa ga biyayya wannan shine siffar da yahude shine siffar munafiki a kullum suna nuna maka cewa sun tuba amma da baki ne idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka da allazi tawkidi la rasulullah جامون إن إن للتوكيد جلاب الكفر سيتي والله يعلم إنك لرسوله wallahu. yashhadu innal munafiqina la kadibuna abinda suka yi tauhidi da shi inna da lamun kasam sai Allah ya ba su amsa da wannan ittakhadu aymanahum jumlatan fa saddu an sabilillah kai wannan zai fice wallahi billahi billahi da rinda da Allah yayi kaza kaza shi ke da ya kare daga bashi ne amma zuciyar ba babu kogo na hudu Allah yake samma'una lil kadibi wato sama'una ne ka rubuta ya kunshi ababe kamar haka in ka tattara tafsirin sahabbai ba Abdullahi ibn Abbas da Ibn Mas'ud da daliban su radiyallahu anhum na farko shine sama'una ka rubuta ai qa'iduna bil kadhibi masu yawan fadan ƙarya ne na biyu sama'una ka rubuta ai yastami'una ila al kadhib masu yawan sauraron ƙarya ne mutane ne masu son a musu kariya kuma mutane ne masu yawan fadan kariya na uku ko mutane ne masu imani da kariya. shine jama'a ne da sun ɗaure wa ɗanya gindi a duk inda ka waye gari zama in an maka labari ba ka bincike to in dai kai shugaba ne to da ikon Allah kullum za a ka maka labari dubu na ƙarya amma in kana son tsira sai ka koyi Umar bin Abdul Aziz in ba ka son yawan jin ƙarya mu ya ka labari zai ka ce kan wani ne eh zauna bari a nemo wani ku zauna haka ya dace malam ya haka ya dace liman ya haka ya dace shugaba ya yi in an kawo zargi akan wasu talakawanka wasu daga cikin dinsunan ka kada ka fara kai cikin. sai ka sa wanda ya kawo karan ya zauna sai ka kawo a ƙera wanda ake zargi sai ya zo ya zauna sai ka ce to mai to da haka ake gyara idan Allah yake nufi ba zai gagare shi ba amma in ba Allah bane sai ce ruwan mun ya wa in ya ce to ran sai dai kamar da dai daji mu fara muna so a gyara ne kuma kamar da ka sani ta ce mu rika gaya mata kaunar ka ne kuma wanda za ka gina fa gaskiya ne ina son ka sosai amma dai wani abu ne da nake gada a gyara kuma dai sai ka gyara gara bayani to shi yasa idan shugaba ya zama daga cikin samma'una lil karibi to daga nan shugabanci ya shi ne kada shugaba ya gada wasan jita-jita kai liman ne kai malami ne principal ne headmaster ne vice chancellor ne rector ne a kai chairman ne gwamna ne shugaban kasa ne wajibi ne ya zama ba ma buwa wa karya kofa don dole mutum ya kawo ɗaya sai ka karba to gobe zai kawo maka idan ya fahimci kana so ran da bai samu gaskiyar ma zai kawo karya. sai zai kwamfafin kariya sai zai ba karan da gasar mai faru kuwa sai ya masa kariya saboda ya san tana so kuma ta nuna wa tana ta tana gaba ba ya bo kake so a riga gaya maka ba kana so a gaya maka ina ne za a gyara a faɗi alheri don a tabbata kai kuskure a gyara amma in kace ya ka ake yi sai tana ka yabo ya ma kariya shi ya san kariya yake ma kai ka san kariya yake yi sai ka ji daɗin ƙarya shi ya ji daɗin yi ma ƙarya jama'a da ke wurin kuma su appreciation ƙarya fadawa ku rayu kan ƙarya a mutu kan ƙarya Allah ya kare mu daga wannan shi ne mutum yake masa sai dai duk duniya ta fito a duk kasan da babu wani shugaba fa'ala da irin ka ne ne wasu da yake bantar zuwa farin irin ka ba kai akwai ma wanda yake tun daga zamanin sai da Umar bai adalcin ka ba haka ake wa Najeriya alhamdulillah ai mun ga muna yi to haka ake yaudaran kai kai da san ba gaskiya ga maka ba ya san kana son ƙaryar ne maka to idan kana shugaba nuna wa jama'a ba ka son ƙarya me kake so gyara kake so akwai bambanci tsakanin ƙarya da gyara ni ina son gyara amma ba na so amin ƙarya in mutum ya zama yana son ƙarya yayi koyi da yahudu da munafikai kenan sannan kuma Allah ya ce na gaba kan ma'una li qaumin akharin lam yatun masu yawan sauraro ne na wasu mutane da ba su zo gare ka ba shine su manyan su ba sa zuwa majalisan kan manyan yahudawa da sai kananan su zuwa sai su ɗauki labaran sai su je su caccanja sai su kai wa manyan su shi ne sama'una ni kaunin masu tsananin sauraro ne ni kaunin akarina ga wasu mutane na daban nan ya tuka wanda ba su zo ba shi ne su suna can ba zo ba za a zo ne a ɗauka a kai musu labari to wannan yawanci masu girma haka suke yi shi ne suna nan da 'yan leƙen asiri temple temple sai a samu gaskiyar kashi ashirin sai a ƙara ƙarya tamanin sai a kai ai duk labaran da shugabanni suke ji na gulma ba su suke zuwa su ji ba wani da ke zuwa ya gaya musu wani ana yin abin zai je kofar gidan shugaba ya zauna yana jira ya dawo kawai yayi ne ya samu jari saboda wannan ne ka idan shagonsa shine jarinsa shine kayan wanda da shi yake shi yake sifa yake sayan magani da shi yake biyan bill da shi yake biyan kudin makarantar 'ya'yansa kai wannan yawo da annan limanci ne wani take sana'arsa shi in ba gyara wannan a society ba kika zama lafiya ba dole sai mu kange masu hukunci sun kange kowa ya tabbatar ya shi a wurin ka babu lokacin da za a kawo gulma ko karya ko batanci kawai karsa san karne in ka fada to za a kawo wanda ka fada kansa a zuwa zauna da shi mafhum Allah ya kara cewa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi suna canja kalma bayan an sanya ta bi ma'ana suna canja maganganun Allah a cikin at-taura suna iya canja ma a Qur'ani at-tahrif yanqasimu ila kismaini canza maganar Allah tana biyu ne canji na farko shi ne a canja shi ne a tahadifin lafzi a canja lafazin ga lafazin sai a jirgita shi wannan ya yasa cikin at an cire ayoyi da yawa an canja su waɗanda ba sa ciki an sa su a cikin na an cire da yawa an zubar an karo wanda ba sa ciki ne canja lafazi a tahdith al-lafzi kuma ƙur'ani na an samu munanan ajibin da suka yi ƙoƙarin kan canja shi Allah bai ba su nasara ba dan ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid kuma akan qur'ani Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu a akwai da sun kawo wai suratul wilaya ko cewa kaza kaza wa inna aliyyan min ash-shahidina wai da yana cikin qur'ani akwai da sun kawo suratul wasaya suratul muslimuna ko duka yana cikin qur'ani idan ka karanta zaka ga sun ba cikin qur'ani bane yadda ka san wanda yana kan shadda yake yin su saboda tsafa rashin mutuwa to shi ne a tahrifan lafzi akwai sai masu shubuha da suke canza wata nan qur'ani don su kana muna nan ajido misali wa kallama Allah Musa taklima sai a ce wa kallama Allah Musa taklima kaga kace wa kallama Allah Musa to Musa ne yawa Allah magana dan a ce dan a ce Allah baya magana dan a ko da sukar maganar Allah sai a ce wa kallama Allah Musa to tunda Musa kusa dukan sai sa alifin din baya daukar ne yukabu ya wa yuqra alif to za ka ta gani ɗaukar wata a zahiri labudda an yi kaddar cewa musa shi ne fa'ili tun da Allah ya nuna kurin da su sai a canja sai ce masa ai an musa ne yake magana da Allah ba Allah yake magana da su ba to wannan shi ne canja lafazi akwai canja ma'ana shi ne akwai kalmomi da idan suka zo sai a canja wasu ana yi da son rai kamar irada a ɓoye ko radiyallahu anhu a ce a'a ba Allah ya yarda da su bane ko wa ma ta sha'una sai a canja ma'ana ko wa ja'a rabbuka duka sufufin Allah ne sai a kore su duka wannan sai mun tabbatar wa Allah akwai wanda kuma yake na jasusi a Najeriya a fara'aikum an da allati turuna ko wanda wata da ake tura a rubu ba wai turuna wai turuna wai a da ma tura a rubu ne irin a rika tura ita da wai turuna kai ka ji sai ka ce Qur'anin Bahaushe ne wai turun turuna wai wai sai farijalan aure ku ba ko kuma ya ko farijalan ala kulli zamira wai za ku ga farijalan wai kuna mazaje ne ko ku zo a kan kafa wai rijalan din mazaje ne wato mata ba ta yi hadi kenan ya wanda ya tusa rijalan mazaje ne duka waɗannan tafsiri ne na me na tafsiri ko kuma kutuwal kharrafuna an kire masu an kire masu taraf wai kharrafuna masu taraf ne <laughs> mai taraf ya hakuri ba tire zaka bai sha Allah ka je ka nemi abinci sai mu kwana a tafiyar aya din nan ko ba zai mu kammala ba sai mu tashi a kan insha Allah ya gudu na in utushin haza abinda mu karanta dai Allah ba mu da ba kuma mu kuskure Allah ya tunara والله تعالى اعلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله malam mai tambaya na farko yana cewa ne malam ya rantsewa iyalinsa cewa ba zai kara aure ba sai yanzu ya ga bukatuwan karin auren shine yake tambayar malam ya zai kashi tamanin cikin garin maza suna yi wa matansu na farko wannan kuskura idan hira ya dan yi daɗi tana budurwa ko ta zo din asalin lokacin ta farkon to yawanci suna yi gabi wani ne gabi yana ta dariya yawanci ana yi yawanci kashi duk mutum ɗari tamanin suna wannan kuskuren idan na ya daɗi idan ya yana ɗauki saboda ka san yana jin kamar ya fita a duniya ta filafila ne irin ya shiga wata ƙaramar aljanna to haka yake ji lokacin da ya auren farko saboda ya saba yana kwana kan gadonsa na goro mai karfe da katifar ciyawa da sauransu ana ta masa abinci haka dai a kurkuna a kano ɗaya kan ɗaya haka da mulkin gawa ɗaya ne a ɗora ne su duk wani abubuwa haka ne tabir masa kaza komai a wurin a ɗakin zaure yake kwana bi awa ki zo su dami su ana ruwa suna tura goma ne na wane ne kira duk irin waɗannan to daga ya zo ya zo ta sabuwar rayuwa komai sabo to sai ya rude sai su duk wannan bayan ce ba na tsara ba wannan sharafi ana iya yin sa idan kai ka tabbata a kansa yayi idan ka ga akwai bukatan canji sai ka gaya mata kana so a warware wannan sharafi ba laifi bane saboda shari'a ta baka daman ka tsara ibnu usaymin rahimahullah yake tsarin ya halatta tunda Allah yake kullu shartun laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mu'assar wannan shartin ba a rubuta shi a qur'ani ba lalaki ya guri sai ka mata fadanci iyaka ka ba ta kasa bane kuma ta yaba ta iyakan yaba ne ba gani nake yanzu duniya ba ba ta take kawai dai abu ne idan Allah ya kaddara zai faru zai faru ana yin aure ba wai dan bukata ba sai dan kaza idan na ji muryar ki dadi nake ji wallahi daga na ganku sai ji farin ciki ko ko mata yi juwali idan za a tsara aure suna son wannan yazara da sai ka zauna kai sai eh sai idan ya rantsuwa zai fara idan ya rantsuwa kuma zai fara ko zai ciyar da miskinai guda goma ko ya tufatar da su ko kuma ne ko ya azumi na kwana nawa ko na kwana uku zai ka iya wannan ka ce da ita mu wata ta masaki na ko min an fata ba ta a dina ahlikum aw sifatan aw tahrur wa qada in baka samu hali ko sai kai azumi to ka je ka ciyar da mutum goma ko ka kuma tufatar da su ko kai azumin ka guda uku idan wannan ne da sauki amma a wurin da akwai aiki ba azumin ne kada matsala ba dan yanzu dole ce ba ka da ba ta mutum ne aljanu yanzu kula da lafiya kana sannan an ga zai da farki to haka mata uku sai ka rikice gaba daya to kuma kada ran sai baki in ka rikice ka zo ka mata fadan tuha ba jinjiya haba kaza ba Ba wai daga ta ga kace to ni fa bazan ga yanku ba ni ba wannan fa munafurci da irin wata ba za ta zance ka ba haka kawai kana Adama sai ka gura zo goyi ki ko sai ka goyi ta a garan ba haka ake yi wato ko kun dauka sabo ustadai yawa ne sai ka zauna ka goye ta kai ta yawo gida cikin daji kana goyon ya isa sai ka yi sukuwa ka gama ka ce bari miki goyon kara sai ka tsuguna tana da fiya tana goye haka ake yi haka ake yi to me kike sha'awa ne da Allah ina son ba na so ku da a ba yi hakuri mana wanke in kun kira ne to mun ta tsara zai ga tun ko bari a nemo haka ake yi ba wai za ka zauna ka zama dan ninja bane ko dan jibo in ba haka bane tun da ka rikito to sai ka yi hakuri sai kai ta kyauta da magana sai rage gaba da zaka danne ta haza wanda gindiya sai ya ka yake haka ake yi saboda kai ka rikito amma wasu ustazan idan hakurin sai gajiya yanzu sai ya narke sai ga fara haka ko yadda ka san za a yi wanki ba daidai ba ne tun da ka ɗauko ku sai kai yi shiri ka yi hakuri za ka ga jarrabawa sai ka hana ka bacci ta kicin abinci sai ya gaba zai kuma ya gaba bacci ta shi ta ku sai ka sai ka bacci to yau ka tashi saboda me kai kai ka dauko amma idan aka yi hakuri zai zama tarihi Allah ya sa ya zama tarihi wallahu ta'ala alam sai wannan malam ba tambaya ba ne amma neman yafiya ne yake cewa malam ya faɗi wasu maganganu wadda ba su dace ba a kanka amma yanzu ya yi nadama yake roƙon dan Allah malam ya yafi masa ba a malam usaimi rahimah Allah ce in kana son yafiyar mutum dole sai an ce wa man afa wa aslaha sai ya fiye da zai ka gyara sai ka zo ka tabbatar da idan ka yafe don har abada ba za ka tara ba dan ka tabbatar da ka cika sharadi to an yafe maka har abada din kuma amma in ka kuma ko da a yafe ba saboda ba a yafiya sai wanda zai kawo gyara faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah Allah ba mu ikon gyarawa gaba daya والله تعالى اعلم ana a ƙarshe akwai wanda suka kawo taimako wa marayu daga cikinsu akwai alhaji kabiru safuna wanda ya kawo dubu ashirin wa marayu sai kuma wata dawar allah da ta kawo ta ya shadda guda biyar da wata dawar allah da ta kawo nishi a baiwa marayu da dai wanda suka kawo taimako daban-daban wa marayu da kuma masu neman addu'a a wurin malam da sauran uwa musu. to duka waɗanda suka taimaka wa marayu da sauran taimako allah ya tsinduma su a aljanna waɗanda ba su taimaka ba Allah ya ba mu ikon yi da gaggawa lokaci ya kusa da na san kwamitin na kuma ba marayu kaya ko da sauran to kwamiti sun ce nan kusa za su raba marayu da haka duk wanda bai ba cikin mu ya kokari ya zo a taimaka kwamitin da suke hidiman Allah ya saka musu da aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على وعلى حميد مجيد والسلام عليكم الله وبركاته والله تعالى amin